Action! Baby na, kin san abu? A duk lokacin da nake tare da ki, nakan ji zuciyata tana haske. Action na kalala! Kamar yadda kike da hasken nan, ta zuciyata take ƙara haske. Dan musu ba. Eh, oga. su ba da sha ɗaya ɗansu. su. ba mu wayoyin hannunku. Ban gane ba. Me kake nufi da haka? Ba ku ba ku bane ba. ba fa sa gane yaren nan ba sarki ba zai yiwu ba ba sarki ba kowaye ba zai yiwu ba ai saurara saurara kawai muna tsaye sama inda kake magana action da kalala Natawai. Kada.